Baza ƙarfi ne min kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya mai Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a barkamu da zaki saduwa a wannan filin. Salu Garba ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi, da fatan an wayi gari lafiya. to ina matasa masu kukan cewa ba su da aikin yi ko kuma an taimakon su? to a baucin yakubu akwai wata kungiya da take taimakon matasa tana horar da su sana'o'i daban-daban idan mata kama su biya wasu wurare domin a koya masu suna haka nan bugu da ƙari idan mutum ya koyi sana'a kuma yana neman ka aiki za su bashi kan aiki za su kuma bashi jari in ma ya wuce haka nan suna iya su tsaya masu a wasu bankuna domin a bashi lamuni ya ci gaba da aikinsa to me ya fi haka na samu na yi fira da shugaban kungiyar da ke najeriya wato barisa muhammad khalifa lawal ga yadda muka fara su firar tamu to kai na ga kaman kai loya ne ko eh kwarai da gaske to me kai ga ngo to ka san aikin ngo aiki ne na sa kai kuma aiki ne na taimakon al'umma to kaga lauya ko ai shi ya kamata ya taimaki al'umma tunda shi ya san dokoki sannan kuma ya san yadda zai taimaka al'umma to a takaice wani irin aiki kuke yi to leadership initiative dai kamar yadda aka saba ji leadership initiative wato wata uh, ngo ne ko kuma kungiya mai zaman kanta mm -hmm. da take taimakawa matasa a uh, kowane hali kuma kowane makafa uh, more especially ko kuma musamman ma idan muka duba yadda kasashenmu na afirka suka kasance mm -hmm. muna buƙatar irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu saboda su je can kasa wajen watan wajen al'umma tare su samu al'umma kai tsaye su taimaki al'umma kai tsaye ɗaya daga cikin abubuwan da muke yi shine mu tabbatar mun samu yaran da basu da galihu yaran da suke da bukatan su koyi sana'a yaran da suke da bukatan wani ya taimaka musu mu ɗebe su mu koya musu sana'a mun koya musu sana'a mu samu musu wanda zai koya musu ayyuka da dama wato yadda za su rike kuɗi da yadda za su kashe kuɗi da yadda za su tara kuɗin sannan kuma da aikin da za su yi ya kawo musu wannan kuɗin bayan dan watanni biyar shida muka ga sun kware sai mu je mu ɗauki certificate mu ba su ku kuke koya musu aikin ko yaya eh mukan samo mutane da su koya musu idan aikin ba mu da wanda suka iya mm. saboda haka ne muke da alaka da university da makarantu da watan jami'o'i da yawa a Najeriya saboda mu yi wannan aikin idan muka idan mutum ya so ya koyi watan aikin kafinta mm. sai mu je mu samu wanda ya kware sai mu ɗauko shi mu ce ya kamata ka koya mar nawa za ka koya mar sannan kuma yaushe yaushe da mu dinga zuwa muna ganin me yake yi sannan kuma yaushe da ka tabbatar mana cewa ya koya mu siyo kayan aikin da za a koya mu mu bayar wato ku biya kuɗin koyan mu biya kuɗin koyan sannan ka sa mashi kayan aiki mu siya kayan aikin da za a koya mu saboda in yana in yana koya yana barna eh. kaga mai koya mu bare yadda eh, aikin mutane ya bata mana ba saboda haka idan aiki ne yake koya na kafintanci ko kuma na, na walda dai mu siya mar kayan da zai yi aikin da shi saboda ya koya yana yi yana kure yana yi yana kure har sai ya zo ya kai lokacin da zai yi bayi da kure sannan a fara bashi ya fara shiga cikin aikin mai gidan shi sannan kuma mai gidan shi ya tabbatar mana cewa ya iya idan mai gidan shi ya tabbatar mana ya iya sai mu nema mar kayayyakin aikin da zai yi jari kuma fa eh shine kayayyakin aiki ba ma bada kuɗi sai dai mu bada kayayyakin aiki me yasa ba ku bada kuɗi abin da yasa ba mu bada kuɗi a mun taba gwadawa lokacin muna Maiduguri da sauran wasu jahohi mun gane cewa idan muka bada kuɗi kai tsaye mutane suka ɗauki kuɗin cewa kyauta ne E wacce ne ka idan ka saya kayan aiki E. ai kuma wanda zai so mu aiki yana buƙatar wasu 'yan kuɗaɗe kafin ya so eh, aiki. abin da yake faruwa idan ka koyi aiki wato aiki kamar kafintanci ko kuma walda ko kuma duk wani sana'an hannu da mu siyo da mu nemo kayan aikin ko kayan iyakacin kayan aikin da mu dan nemi wani abu kaɗan da zamu baka wanda ya ishe ka ka ka juya tunda kana da kayan aiki kuma kana da mashin ɗin aikin sannan shi dai kawo maka kuɗi. to kayan aikin da kuke basu kyauta ne ko lamuni ne uh, uh, wato mun samu kanmu a hali da dama wajen uh, yin wannan taimako da muke yi to amma yanzu abin da muke yi shine sai muka haɗa kai da banki watan community bank da suke gida sai mu ɗauki ka sai mu ɗauki kuɗi mu basu sai su yaran sai su je su nemi wato loan a wajen wayannan mutanen sai su zo su yi aiki suna mai da kuɗin sannan in ka misali ka nemi kuɗi an baka ka ɗan yi aiki na ɗan watanni. dala ban kaɗan sake bayyana Okay. sai ku ɗau kuɗi ku ba bankuna yawwa ku ce su ranta ma mutane Sun ranta wa'annan mutanen da muka koya musu eh. aiki su kuma idan suka karɓa kuɗin a wajen wannan bankunan kaga mun tabbatar da abu uku kenan na ɗaya ka san dai ba kyauta aka baka ba tunda kuɗi ba nan mutum ka karɓa eh, za ka mai da shi eh. hmm. na biyu kuma akwai lokacin da aka mai da wannan kuɗi saboda haka da ka zama mai kwazo wato su bankuna za su ɗebi kuɗin daga cikin naku asusun da ku aje tare da su yawwa ba kuɗin za su yi amfani da shi ba ba kuɗin su ba idan ma muna biya muna biyan muna biyan interest ma idan aka ce mun aje naira goma interest naira biyu ne da mu biya interest din a ah, dan me za ku biya interest akan kuɗin da ku aje a'a saboda muna so idan muka bani naira goma a dawo da naira goma abin da muke so mutane su koyi sana'a kuma kuɗin a juya shi to interest din shi wanda karɓi ba zai biya interest ba ne a'a ba zai biya ruwa ba ba zai biya ruwa ba mu riga mun biya kuɗin ruwa ku ne za ku biya kuɗin ruwa mun biya kuɗin ruwa amma kuma kuɗin naku ne kuɗin namu ne amma kuma idan yayi kamar yayi wata uku hudu biyar ya ga cewa yana son bunƙasa eh. sai mu sake mar garanti garanto mu ce zai sake koma ya karba saboda ya bunƙasa aikin shi. Eh wato abin da nake son gane nan kuna ajiye kuɗin ku ne a wurin bankuna kaman kaman ajiya Eh, kaman jingina kaman jingina cewa ku di ku ba mutane rance ku ba wani rance kaza jingina amma tsakanin ku ne da shi eh, ko da ma bai biya ba eh. suna ya su ɗebi daga kuɗin ku a'a ba haka bane to ya ne wato abin da yake faruwa mukan ajiye kuɗin mu ne a wajen wayannan community bank sai mu ce to akwai mutanen da muka koya musu sana'o'i saboda haka da su zo su nemi bashi a wajen ku sai ku ɗauka a cikin kuɗin da muka ajiye ku ba su aro da su mai da wannan kuɗin idan suka mai da wannan kuɗin in dami wa wasu training sai mu ɗauki wannan kuɗin mu ba wasu ko kuma idan yana so ya bunƙasa kasuwancin shi ko kuma abin da ya koya yana da shago ɗaya da so mai shago biyu sai sake zuwa cikin wannan taska na wannan kuɗin da aka ajiye sake ɗauka ya je ya bunƙasa wato kamar ya zama kuɗi ne da ake zagaye wato abin da ban gane ba a barista mm. ita banki aikinta ne ta ba da rance eh. ku idan kun ba da kuɗi jingina mm. bai kamata kuma a ce kuɗin za su ɗiba su bayar ba nasu ya kamata su bayar to ai ka san yadda na Najeriya suke idan mutumin bayi da galihu ya je ya nemo bashi ma ba za bashi ba a kuɗi na nan ƙasa kun aje shi jingina eh to me kuma banki take bukata to ai mu ne garantin mutane ai eh amma kuɗin ku na ƙasa eh, eh dan haka ita banki sai ta dingi ba da rance da kuɗin ta ah. tana karɓan ruwa ai ai a Najeriya a Najeriya bankunan mu ba haka suke ba sai ka samu mutum ya zo neman bashi a ce sai ya kawo kaza sai ya cika kaza sai ya yi kaza sai har ya gaji mai hakura wannan ai ba kuma kawo wani abubuwa tun da yake kuna da kuɗi da su eh to wani jingina kuma suke bukata haka suke bankunan Najeriya shi yasa muka ce to mun biya ma kuɗin ruwan mun biya komi kowai dai mutum in muka turo shi muka ce to gashi ya koyi kaza ga sana'an da ya koya ga ga ga certificate din da ya karba ga an tabbatar mana ya koya bankunan da muke aiki da su suna cikin mutanen da muke yawan zuwa duba wa'annan ma'aikatan a wajen gurbin aikin nasu saboda a tabbatar sun koyi wannan aikin to ka yanzu kan mutane suka amfana daga wannan shirin naku to yanzu dai mutanen da suka amfana suna da yawa akwai wanda suka amfana directly wato ah, kai tsaye kai tsaye hmm. akwai kuma wanda suka amfana ba kai tsaye ba sun amfana saboda wani yana ciki ko kuma wani ya samu daga cikinsu to idan muka ce wanda suka amfana kai tsaye sun kai mutane sittin ko saba'in da muke bauchi yanzu haka to amma wanda suka amfana dalilin ya ɗauka man shekaru nawa kuna haka nan um, shekaru uh, da muka fara ba da kuɗin ne bai wuce shekara biyu ba eh amma uh, kuɗin farko da muka bayar wanda mutane suka tafi da shi wanda aka suka ɗauka kyauta ne wannan ya kai shekara uku ya kai shekara hudu ko biyar sun tafi da kuɗin sun tafi wani ma muna a ranar da ya kammala aiki aka bashi kayan a ranar ya kawo mai sayan kayan ya sayar da kayan ya sayar da kayan to sai kuka daina yin haka sai muka daina yin haka wato kun koyi darasi kenan yawwa to ka gani ai To, mm. to ya wannan bai kira muku goya ba. Eh to ai daman ai an ce aiki ne na taimakon al'umma. Idan za ka taimaki al'umma to ba komi zai karya maguya ba. In ka gwada wannan bai yi ba sai ka gwada wannan ya yi. In ka gwada wannan bai wato kowane al'umma suna da nasu yanayin yadda suka saba wa rayuwarsu. da yake mu mu an saba zuwa ana ba su kuɗi kamar na siyasa lokacin siyasa ya taho a baka mashin kyauta a baka kayan aiki kyauta a baka sai suka ɗauka kowane kungiya da za zo saboda irin wannan abin sun ɗauka kamar kungiya ne da 'yan siyasa ko kuma gwamnati ne ta ba mutane kuɗi su zo su bayar. To barisa na gode nan za mu ja aya sai an jima can kuma mu ci gaba na gode. To jama'a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya da ku kasance tare da mu domin mu ci gaba da firar. A madadin baƙonmu na yau barisa Muhammad kalifa Lawal. da Julie Gresham wadda ta shirya mana sauti da sauran abokan aiki ne Salo Garba ke cewa ku huta lafiya. Baza ƙarfi nemin kuɗinka, in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ya kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi, kai da kai kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya.